su muku cikin 'yan sanda barayi na dama kun ka doka kun ka tura dama barawo ne shi ne ya ce ɗan sanda an ƙara mai ƙarfi ga sata ta yi duk nagari yanzu nan bai son ce ɗan sanda har abada kuma a ƙasar mu ba ta tsalkuwa idan ba tsalki ɗan sanda ba saboda su ne wani abu ne abu uku a najeriya in ka rika su karin jaya ɗan sanda babba lauya mai ƙarfi munafikin allah ɗan siyasa da kana da su uku masu ƙarfi ba a ka najeriya sai dai inda allah to kuma duk kun jaye kun tura mutane banza cikinsu a siyasa mu wa'anda ke yi mutanen banza ne ba su da imani ba su da mutunci ba su da komi a mu haka suke lauyoyin mu duka ba sun je lauya ba ne don tsoron allah da an ce ya zai lauya shi yana so na ya zo ya dora kariya ya ci abinci a cikin wannan shari'a yi kuɗi da ita ya san ba ka da gaskiya amma ga ya mai karyar in mai bayanin gaskiya in yi ta shi sakar da shiryawa in yi ta yadda Allah a hukunci babban dan sanda duk yadda ka gani ne kamar banza kana ce dan sanda banza ka yi adda haƙƙin kariyar jinin ɗan adam duk ƙasa kamar dan sanda in kisa an ka yi rahoton kowa kotu ba ta saurari sai 'yan sanda ba ruwan waɗanda 'yan yellow people da kaka gare su 'yan wa aka ce musu sosai da waye duk ƙarfin banza da shi ne idan za a an kai kotu rahoton 'yan sanda shi ne a rahoton gwamnati kuma shi an na gaskiya duk da ƙarya lema ita ce gaskiya kuma suna da wani shari 'yan sanda idan suka rubuta rahoto suka gabatar da shi a kotu ko da ka tabbata musu ƙarya yanzu sun ga wanda abin da ka sa su walwale shi to ba za su zo su sake rubuta su karta da kansu ba sai dai can kotu a ci gaba da ƙalubale har a walwala wannan ƙarya ta su a gano gaskiya to mutum nawa da ƙarfi na walwala su ƙarya su sannan mutum nawa sun haka nan haka sharri bisa sharri kun tura 'yan sanda barayi alƙalai barayi da an ce wani ya shiga alkali ce alkali shi da kai ne an san Allah tawaka dan wata gahili idan mata kana ƙara kai da ta kai ka alkali wanga barawan ga shi zina da mata ka ko shi kunta ka idan kai hada da dan uwanka kananka inda zai da kai ka dan sanda shi zuwa garka gidanka ya daka matsa cikin shegiya ka ce bawanka dan sanda kuma ka ji dole dan sanda shi kunta ka to mun bar mutanen banza ga wa'yan abubuwa kuma a rayuwarmu na gare su da haka irin kalmar da wasu ka cewa mu babu rumu da siyasa kame da kankawawa sauna ruwa da tsaki ga dama ga siyasa ruwa da tsaki gare mu da siyasa da horo-horo da tuwo da komi musa ga siyasa don jininmu a ciki rayuwar a ciki kudin komi namu da ka zaɓi mutum ka zaɓe ya tsara ka zaɓe ya tsara ka zaɓe ga iliminka, ka zaɓe ga lahiyarka, ka zaɓe ga komi naka ka zaɓe ga tsaron jininka. idan ka aka zaɓa ma ɗan iska wallahi sai ka haikuwa kukawa don yanzu ga muna kuka wanga zaben da wanda ya zaba da ya zaba ba da catoni ina rana <laughs> eh, wannan kai ka koko kuɗe na mu na bugun bugunga kowa ji shi ashe ka tsaya ka tattance da tsakani da Allah kuma ka bar ruduwa ga kuɗi ka bar ruduwa ga kyautar ɗan siyasa mai yaudari ya biyo titi yana watsa kuɗi ko a taru gida ne ana yaban kuɗi menene manuhar da in ya hau ana samun tsaron lahiya da zama lahiya ba wace ka cewa an kaji an ce wani marwaci na kai ko makwaɗaci na don mai roƙo shi mai ruwa wa zai tsara jinin mu wa zai tsara dukiyar mu wa zai tsara rayuwar mu ba wa zai ba mu kuɗi kwana biyu ba ya koma wa ta abuja ku gani ne allah ta'ala ya sa gane to dole sai mun tsaya da kanmu wallahi za mu gyara waɗanda ƙurare uku siyasanmu 'yan sandanmu lauyoyinmu ko yanzu da an ce gidanku akwai babban lauya cin ku ga shari'a wuya gare da gidanku akwai babban ɗan sanda sai ya yi barna an ta inda yan sanda haka ɗaya zai buga waya ta yi ya ce ni ne dc wa ne cg ne ac wa ne Kaza wa ne dibiyo na zai da mingi tsaye ce sa sa sa ce shi gaya mai yadda ya ka son a yi wala ka za a yi ku da anan taron buwa ɗaya ne wallahi ba mu yadda to ba ke da me ka yi kalma kawai guda ce Allah shi isa mana to shi da masu nagunan Allah sane tunda ba tsoron Allah to haka ita kariyar jini tana ga ciki wallahi ku yi tsaye ku zaɓa su dai wasu na son su zaɓi ƙasa su yi zaɓe ƙasa ga ɗan uwansu ya kai don ai musu ƙasarsu su ta oluduwa wasu ko da musu kasar su ya fira kai kowa za ka zaɓe wanda